ba kamar yadda aka al'adanta ba wannan karon mai martaba sarkin musulmi bai bayar da sanarwa da kansa ba illa da ya rubutacciyar sanarwa da aka rarraba wa 'yan jarida da suka taru a fadar ta mai alfarma sarkin musulmin sanarwar mai dauke da sa hannun shugaban kwamiti mai baiwa majalisar sarkin musulmi shawara akan harkokin addinin musulunci farfesa sambawali junaidu ta ce dukkanin rahotannin da aka samu daga shugabanni da kungiyoyin addinin musulunci da kwamitocin duban wata na kasa da na jihohin najeriya su nuna cewa ba inda aka sami ganin jinjirin watan shawwal a jiya lahadi wace ita ce ranar 29 ga watan ramadan sanarwar ta ci gaba da cewa mai alfarma sarkin musulmi muhammadu sa'ad abubakar wanda kuma shine shugaban majalisar koli ta harkokin addinin musulunci a najeriya ya aminta da wannan rahoton akan haka ya yi matsayar cewa watan ramadan na wannan shekara ya yi farilla wato ya cike kwanaki talatin kenan don haka gobe laraba ce za ta kasance ranar ɗaya ga watan shawwal kuma ranar da 'yan najeriya za su gudanar da bikin sallar idil fitr ta wannan shekara murtala faruk sanyin na muryar amurka a sakkwato najeriya